This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voa voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. shugaba alfa konde na kasar gini ya lashe zaɓe domin fara aiki wa'adi na biyu kamar dai bayanai da hukumar zaben kasar ta bayar kwanaki shida bayan da aka kammala zaɓe shugaba konde ya lashe zaben da kashe 58 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada babban abokin takarar shugaba konde saliu jiyan jalo wadda ya sami kashi 31 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada ya ce fa an tafka maguɗi jiya sabar jalo ya alwashin cewa zai shirya zanga-zanga kan abin da ya kira fashi masu sa ido kan zaɓe daga ƙungiyar tarayyar turai suka ce su dai basu gama guɗi ba amma sun yi korafin kurakurai ko matsaloli da suka gani da suka hada da jinkiri wajen buɗe rumfunan zaɓe kuma rijistar masu zaɓen suna hautsune waɗannan matsaloli biyu suka ce sun janyo dogayen layi a wuraren zaɓe wannan fa shine kaɗai karo na biyu da za a yi zaɓe bisa tsarin demokuraɗiyya gini tun bayan da ta sami 'yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka na faransa a shekara ta 1958 shugaba kwanda ya zama shugaban ƙasa a shekara ta 2010 a zaben farko da aka yi ƙasar bayan shekaru masu yawa yana fafatawa da gwamnatocin ƙasar ta 'yan kama karya lamari da ya yi gudun hijira a zaben ƙasar na farko da aka yi ya ka da abokin takarar nasa na yanzu jalo a zaben fidda gwani tarzoma tsakanin matasan falasɗinu da 'yan sandan isra'ila ya ƙara tsanani a jiya asabar a hebron da ke yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus rahotannin 'yan sanda da suka bayar na cewa akalla matasa hudu da ke dauke da wukaki ciki har da wata budurwa yar shekara goma sha shida da haihuwa suna daga cikin waɗanda suka kashe a lamura daban-daban hukumomi suka ce jaman tsaron ƙasar da dama su ma sun jikkata akalla falasɗinawa arba'in da yahuda bakwai ne suna daga cikin waɗanda suka halaka a makonni da aka yi ana tashe-tashen hankula da jami'an yankin Falasɗinu suke dangantawa da kokarin da Yahudawa suke yi na amfani da masallacin Al-Aqsa wuri na uku a daraja ga musulmi wadda Yahudawa suke kira Temple Mount. Isra'ila ta dage cewa ƙarya ne igirarin da Falasɗinawa suke cewa tana kokarin ta karɓe wannan masallaci. Shugaban Amurka Barack Obama da yake magana ranar Juma'a ya bayyana damuwa kan tarzomar daga nan ya kira ga shugabanni da suke yankin su yi kokarin hana ko daina amfani da kalamai da za su tada tarzoma ko fusatar da jama'a ko janyo rashin fahimtar juna shugabannin amurka ya ce ya rage wa shugabannin falastinu da isra'ila idan har suna son su koma teburin shawarwari ya kara da cewa shirya amurka take ta taimaka wajen sake farfaro dangantaka mai ma'ana tsakanin sassan biyu ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da firaministan isra'ilan cikin wannan mako Firaministan Rasha Medvedev ya faɗa jiya sabar cewa burin Rasha kan matakin soji da take ɗauka a Siriya shine kare muradinta na ƙasa da ƙasa da kuma ganin bayan ƙungiyar ISIS. Ta ce bata damu ba cewa tilas shugaba Asad ya ɗore kan mulkin ƙasar. A hira dai da tashar talabijin da ake kira Rossiya TV channel ya ce bai dami Rasha kan wadda zai shugabanci Rasha nan zai shugabanci Siriya nan gaba ba muddin dai ba ƙungiyar ISIS ba ce. ya ce tilas gwamnatin ta kasance ta zamani kuma halattacciya medvedev ya ce amurka da wasu kasashe su tattauna kan batun siyasa amma a ranar juma'a medvedev ya soki amurkan a wani hira da aka yi da shi saboda ya ce amurkan ta ƙi ta tattauna da rasha da kuma siriya ya kira matsayar amurkan a tamkar ta yarantaka ya kira farmakin da rundunar taron dangin da amurka take wa jagoranci suke kaiwa a zaman wadda ba shi da wani tasiri ma'aikatar tsaron rashan a cikin wata sanarwa da ta bayar jiya asabar ta ce jiragen yakin ta sun kai farmaki masu yawa a siriya jiya suka afka muradu ko cibiyoyin isis 49 a yankunan hama da idlib da latakia da damascus da kuma aleppo a cikin sa'o'i 24 da suka wuce a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta ba da sanarwar cewa rundunar taron dangin ta kai farmaki biyu kan wasu muradin isis a syria hakanan ta kai wasu farmakin sau goma sha tara a iraki tare da haɗin gwiwan gwamnatin ƙasar waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Iran ta yi watsi da zargin da Amurka da Faransa suka yi mata cewa gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango da ta yaba bayan nan ya saba kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana mai cewa hani da kwamitin sulhun yayi ya shafi makami mai masu linzami ne kadai waɗanda za su iya ɗaukan makamin nukiliya. da yake magana jiya asabar a birnin tehran ministan harkokin wajen kasar muhammad javad zarif ya ce babu ɗaya daga cikin makamai masu linzamin kasar da aka kera wadda zai iya dako nukiliya kalaman zarif suna zuwa ne kwana ɗaya bayan da jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta yi nuni da gwajin da iran ta yi ranar goma ga watan oktoba ta ce ana iya amfani da makami mai linzamin wajen kai farmaki da nukiliya daga nan ta ce washington za ta mai da martani da mataki da ya dace a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a gefen mr zarif lokacin da yake wannan magana takwaran aikinsa ne na ƙasar jamus frank walter steinmeier wanda ya ce ba zai yi amfani da rahotanni a kafofin yada labarai wajen yanke shawara kan ko iran ta keta dokokin majalisar ɗinkin duniya ba gwamnatin jihar gombe da ke arewa maso gabashin najeriya ta kashe kusan naira miliyan metan da talatin wajen biyan diya ga mutane sama da ɗari hudu waɗanda ayyukan fara da hanyoyi cikin fadar jihar suka taɓa gidajensu ko kuma wuraren sana'o'insu. shugaban kwamitin diyar alhaji shehu durbi ya faɗa wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad cewa tuni kwamitin ya biya kashi 95 cikin 100 na mutanen da aikin ya shafa a kwanaki uku da suka yi suna wannan aiki eh, naira miliyan 229 da dubu ɗari shida da hamsin da takwas da naira ɗari shida da naira hudu shine kimanin kudin diya wanda aka biya mutane ɗari da sittin da takwas wanda gidajensu da wuraren kasuwancinsu wannan aiki na hanya da za a iya shafa kuma hanyoyi guda bakwai ne za a yi cikin wannan anguwa na jeka da fari wasu suna ganin cewar kuɗin da aka ba su bai kai yadda yake hada su darajar gidajensu ba dole a irin wannan za a dan samu koke-koke kuma wanda suka dan koka mana mun ce musu su rubuto a rubuce kuma mun samu complain na kaman dai mutum ashirin zuwa talatin wanda suka rubuta mana a rubuce kuma dama aka samu irin wannan a wurare da yawa in an yi kuma insha Allah in har a koke da suka yi akwai kashin gaskiya za mu bi musu kadu. Shi ma Alhaji Abdullahi Doma hakimin jeka da fari wanda aikin rusa gidajen ta shafi fadarsa ya yi bayani da cewa. Gwamnati ta yi magana ayyukan hanya wanda za mu yi a kwanan nan wanda aka biya mu compensation hanyoyi guda bakwai na wannan wanda har layi na da kuma fada na nan tana ciki za a rushe fadanka za a rushe ga shi rabi ya dauka fiye da rabin samadu ya dauka kuma an biya mu compensation an biya ni miliyan daya da dubu dari uku da ashirin wani mutum wanda aikin ta shafi gidansa da na mahaifinsa ga abin da ya ce dangane da biyar diyar to na alhaji umaru bello dan jauro je kada fari gombe an biya naira miliyan uku da dubu biyu gidaje ne gida ne guda biyu da gidan babana da gidana layi ya biyo kai mhm. ne aka biyan kudi naira miliyan uku da dubu biyu kana jin an ma adalci zai ma gidajen ka. a insha allahu ni na yi godiya ma mai girma gwamna domin ya yi biya mai kyau ya yi biya ta adalci to a gaida abdulwahab muhammad Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya kira, matsalar 'yan gudun hijira da ƙasashen Turai suke fama da shi a zaman damuwa da ya buƙaci haɗin kai da taimakon dukkan ƙasashen duniya. Mr. Banki Moon ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wuri da ake kira San Egdio da ke Roma jiya Asabar inda ya gana da 'yan gudun hijira da 'ya'yansu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka kasar Gini Conakry ne domin jin yadda zaɓen kasar ya kasance. Domin dai a cikin shekaru 60 da samun 'yanci wannan shine karo na biyu da ƙasar ta gudanar da zaɓe. kuma jami'u takwas ne suka shiga wannan takaran shirin zaɓe ko naɗi ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka kalli wannan zaɓen wato jakadan najeriya a ƙasar ta gini ambasada jamai yakubu hussaini kuma ga irin bayanin da ya muna da nasu ECOWAS da nasu UN duk da EU duk suka ce zaben yana da kyau. Ni ma na fita da kaina na je inda duk ake zabe su party agent suka ce sun yarda da yadda aka yi zaben kuma a cikin lafiya amma sai wurare ne a ɗan waɗansu tashin hankali haka a duk kagar duk siyasa duk zabe ma aka sami wayannan eh, matsaloli amma bai kai inda za a ce a wai zaben duk ga ba shi da kyau ba haka ba mutane sun fito sosai eh sun fito kan sun fito especially su ah, mata mata sun fito gaba ɗaya kuma suna da kwanciyar hankali suka sun shiga layi ba wani fada da muka je sun fito da sai sosai suka yi kuma alamar da muka ga shine ko shi wannan ah, president zai iya ya wuce kuma ya kuma aka ba da tsaro wurin eh tsoron na da kyau kan ba wani damuwa su security din yan sanda da su sojoji duk suna nan ko'ina ko wurin zaɓe din ma duk suna sun bada security su ecowa suka bada eh, preliminary statement cewa eh, zaben an yi shi a cikin eh, lumana wani kwanciyar rai ba wani fada amma dan damuwa ne ya wayan su matsaloli ne ka kamar da ba shi da suna yin alayi haka alphabetically ba da wayan su abubuwa kadan kadan ne ba ba ba bai kai inda za a ce ah, a zaben ba kyau ba amma kaga kamar su gine kasan da ba su da wani ba su da kudi sosai ba su da arziki amma akwai kayan arziki na kasa kam a kasa amma ba kudi amma sun yi kokari har suka yi zaben nan dole ne a tafa musu hannu cewa sun yi kokari kam so ambasada ka yaba da zaben da yake na kai eh ni na yarda da duk duniya ma akan yi eh, wannan ba wani damuwa na ga duk an yi shi amma akwai wayansu ne su da yan eh, ta daɗin nan wayansu kamar yara din nan da su dai je suna ta ba mutane tsoro haka amma duk da haka ne kowa na yin abin da yake so amma akwai dan tsoro tsoro dai kafin sai dai an fitar da eh, result a halin yanzu ya kasan take ciki kamar maganar tsaro mutane na hita suna harkokinsu kamar kullum eh, eh suna harkokinsu kullum amma dai kaga kamar tunda sai result din bai fito ko ba kowa yana sai an jira an fitar da result gaba daya sai kaga kowa ya fito amma yanzu kai kowa na tsoro tsoro ne amma zuwa ta yawon su kamar yanzu haka ina a cikin kasuwa wanda mutane suna ta kwashi kaya su koma gida kenan amma kowa yana fita na yawo amma akwai dan tsoro tsoro ne haka amma ba wani damuwa muna addu'a mu kenan komai ya zo lahiya yaushe ake sa ba da sakamakon zaben eh to muna gani kamar ko gobe ko jibi haka damuwan shi ne uh, shi opposition din ne shi ne ya ce yanzu shi ba zai yadda ba na fito da result din gaba daya shi ba zai yadda ba because kamar akwai yan su da uh, matsaloli da damuwa din nan da irregularities haka a nan a can to duk ba wanda shi dai in aka ce mashi in akwai damuwa ne in result din bai bai um, bai favor na ba akwai kotu da zai je ba wai sai ya sada mutane su hankali mutane haka ba akwai yadda zai bi ya je koto ya je tribunal ya ke kara can. da mun hira da shi ya ce sojoji sun taimaka wurin yin magudi saboda sun je wurin jihar kuri'an da bai kamata su ba wasu sun dauki kwatayen jihar kuri'an ma sun yi gaba da shi ba mu san ko inda ka je an samu irin haka na bakai. ni mun yi namu observation din a Conakry nan ne su sojoji inda inda muka yi aikin mu ba mu ga irin wannan bakan ma bi su gefe ne wanda mutane ba su sani ba amma duk su uh, ekowa suna da rahoton nan duka su eh. eh, suka ba da preliminary nasu sai sun yarda sun amince da wannan zaben da aka yi mu ma haka a embassy muka gani da kaina ma na ga abin da bai yi muni ya dan yayi kyau da ba laifi in an ce ka bashi eh, an ce ka bashi maki ka ce ya ci in jarabawa ne eh, uh, a to zaɓe ya yi kyau kenan eh, ya yi kyau to to amma su ba su amfani da irin na'urar na Najeriya ba card reader a a no ba su kai wannan lowa wannan stage din ba a hankali mun fi su kan oh. su dai a hankali ne za su za su kai wannan wurin inda muka kai inda muke yanzu haka eh to da yake ecos ta zo sa ido akwai wani gudunmawa da ecos ta ba su wurin zaben banda zuwa su sa ido eh, kawai report na na ecos bai fito duka gaba ɗaya ba su dai sun bada preliminary report ne akwai su damuwa dai haka haka wanda su inec nasu nan za su yi amfani da su su gyara a nan gaba talaka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mu gawa talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka makamanka ita za ta cece ka latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya a na duniya talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kuri'ar to sai dai ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban kasar kuma tsohon prime ministan kasar wato Sadiya tore ya tattauna da abokin aiki na sashen turanci wato james botti kuma ga yadda hirar ta ta kasance. We have uh, 20% of uh, ballots are not uh, in the polling station. We have more than 30% of envelope doesn't exist. And the military is going everywhere by group of 100, uh, 200 people and voting. Kai wani zaɓe zaɓen da wurin kashi ashirin na takardun jefa ƙuri'a babu su a ramfunan jefa ƙuri'a? Kuma ambulan ɗin da ake saka takardun mai jefa ƙuri'a su babu da wajen kashi talatin? sai kuma sojoji da suka mamaye wuraren jefa ƙuri'a wai su ma jefa ƙuri'a suke yi kai ni ban taɓa ganin irin wannan lamari ba kuma ban san wani irin zaɓe aka gudanar ba to kana nufin bai dace sojoji su jefa ƙuri'a ba ne ko ko kana nufin yawan su yayi yawa voting for the government you know we are not the electoral list in those uh, polling station but we are going to vote a'a suna jefa wa gwamnati ne domin ai sunayensu baya cikin masu jefa kuri'a a mazaɓin mutanen da ke cikin gari idan har za su jefa ƙuri'a ne ai akwai barikokinsu ko kuma sansanoninsu ya kamata a ce sun je can sun jefa ba inda fararen hula ke jefa ƙuri'a ba wasunsu ma fa ɗauke akwatunan zaben suka yi suka wuce da shi zuwa ofishinsu. To Mr. Taure kana son ka ce akwai magudi kenan a wannan zaben? Absolutely not an is absolutely fraud everywhere. everywhere. I never see. Kwarai da gaske wannan batu babu je ka dawo. ɗaukacin zaɓen ba komai cikinsa magudi ne kawai ni ban taɓa ganin irin wani abu mai kamar wannan ba ai wannan ba zaɓe ba ne ban kaura ne kawai da farko ana fargaban cewa idan an zo zaɓen za a samu tashe-tashen hankula me za ka ce game da wannan an samu wani tashin hankali so maybe after one will get the result today maybe people will not be happy of that you know many of people are always waiting at uh, the time I talk to you is uh, 8 p.m. in Conakry. Haba, mutane suna haƙe ne yanzu. kuma za mu ga tashin hankali ne idan an ba da sakamakon zaben kila a lokacin mutane za su nuna fushinsu yanzu mutane sun yi likimo suna jiran mai zai biyo bayan zaben a lokacin da muke magana nan da kai dare ya yi a nan conakry don haka ba abin da za mu iya ganewa to mu koma maganar jifa kuri'a da sojoji suka yi shin ka manta cewa su ma 'yan ƙasa ne kuma suna da 'yancin jefa kuri'a. Uh, to the camp. Sometimes they used to go inside the camp, but votes are taking uh, To ai shi ne na ce maka suna da damar da za su jefa ƙuri'a to amma fa a san su ko kuma barikokinsu. Sau tari ai a cikin bariki ne aka san soje jefa ƙuri'a. Amma abin da muka gani shi ne wasansu suna jefa ƙuri'a ne fiye da ɗaya wasu ma har sau goma. To kafin zaɓe wasu na ganin cewa ku bakwai da kuke ƙalubalantar alfa kwande ba mamaki zagayen farko ku sa yi nasara me za ka ce game da wannan? I think what they are doing today is to, <laughs> to win in the first ballot, you know. Ina ganin abin da suke yi wajen jefa wannan ƙuri'a shine su samu nasara ta ko halin ƙaƙa su lashe zagayen farko. Idan ba haka ba ina ka taɓa ganin ambulan ɗin da mai jefa ƙuri'a zai sa bayan ya dangula wanda yake so amma kuma a ce wurin kashi talatin babu su a rumfunan jefa ƙuri'a kai kasan an ɗauki hanyar maguɗi haka kuma su kansu takardun jefa ƙuri'ar babu kusan kashi ashirin a bisa tsarin dokar wannan kasar idan irin haka ta faru to kamata a soke wannan zaɓe. To taure kaddara sakamako ya fito idan baka gamsu ba za ka kalubalanci sakamakon ne ko koyaya. No, we are not going to accept this result because we know what is happening in the ground now. Kar ma ka je da nisa, ba za mu amince da sakamakon wannan zaɓe ba, tun da dai mun san abin da ya faru domin tun farkon zaɓen mun sha samun rahotanni daga wurare daban-daban mutane na kokawa akan yadda ake tafiyar da zaben don haka ba za mu yarda da sakamakon zaben ba. To masu saurare yau nan kuma shirin zai ɗiga aya amma don waɗanda suka tallaba shirin ya kawo gare ku musamman Daniel Brown wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. To a makon da ya gabata mun tattauna ne kan batutuwan da suka shafi matsalar Boko Haram inda masana daga bangarori daban-daban suka yi mana tsokaci. Da yau shirin namu zai ci gaba ne inda na tambayi Dr. Bawa Abdullahi Wase masani a fannin tsaro yadda yake kallon ikirarin da wata kungiya ta yi na cewa su rashin ISIS ne a yammacin Afirka kuma su suka kai harin kuje a Abuja a yan kwanakin nan. To ai hari ne. Idan da hari ne wadda ta yi barna kamar yadda waɗanda da suka yi a can za a ce hari ne eh, mai karfi amma wai ai wannan harin gudu ne harin eh, ni su ne harin ya zami da ranmu ne domin ba ta kama karata karya ba ba mu so kowane mutum ɗaya da bai ji bai gani bai rasa ransa to amma ina ɗaukan wannan kamar jihadi ne jama'a suke waɗanda suke rasa ransu. To yanzu aka dai wadin da aka ɗiba wa sojojin Najeriya na su kawo ƙarshen wannan ƙungiya na ci gaba da karatowa. Shin haka za ta cimma ruwa kuwa? Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto kan wannan batu. a cikin kwanakin nan da ya rundunar sojin najeriya ta ma sake gargadi da kuma kira a karo na biyu ga yan kungiyar boko haram da su aje makamansu ko kuma su gamu da fushin dakarun najeriya a wani mataki na kawo ƙarshen matsalar yan bindiga masu tada kai baya na boko haram da ke ci gaba da jawo asarar rayuka to sai dai kuma yan boko haram wanda ma suka shafe kusan shekaru shida suna fafatawa da jami'an tsaron najeriya lamarin da a baya ma ya kai aka kafa dokar ta ɓace a wasu jihohin ƙasar da suka hada da Adama, borno da kuma jihar yobe kawai yanzu fa ba su ma amsa kiran da dakarun najeriya suka yi ba na su aje makaman nasu to ko anya wannan ma ba kasawa bane a bangaren dakarun najeriya sa suke wannan tayin musamman ganin cewa wa'adin watanni uku da shugaba buhari ya ɗiba musu na kakashe yan bindiga na matsowa kanar sani usman kuka shekara ke zama mu mukaddashin kakakin nan sojin kasa ya fa ba ma haka zancen yake ba eh gargaɗin ya zama dole saboda wani abu ne suke wanda bai dace ba kuma ɓanna suke kuma abin da ba za su ci riba ba to kuma muna da imanin cewar su ba daga sama suka taɗo ba suna da dangi suna da yan uwa a bisa al'ada idan mutum yana irin waɗannan abubuwan ka nemi kai mashi magana ya kici sai kai amfani da wasu waɗanda suke kusa da shi ko za su ja mashi kunne ko za su nuna mashi muharin da muka yi haka kenan sannan bugu da ƙari ɗin ba mai ƙasa a gwiwa ba ana kira musu cewar rana ta faɗi ga aikin ta'addanci a najeriya da kuma 'yan ta'adda na boko haram lokaci ne kawai muke jira so kafin wato a kai ga irin abin da za su zo suna da na kamata ya yi su ma kansu kyamun laila su daina waɗannan aiki na ta'addanci shi yasa muka bullo da sanarwa ta farko wadda muka yi amfani muka nuna masu abin da suke bai dace ba su saranda saboda musamman ma 'yan uwansu sun fara saranda kuma abu zai zo masu a cikin sauki musamman ma da gwamnatin tarayya ta bullo da wata dama ta sab korido inda za a waɗanda suka yi sarandar za a abin nan ɗinsu to amma ba haka kawai ba dole ne idan mutum ya yi abin da ba shi kenan ba a hukunta shi hukuncin zai zo masu cikin sauki sannan muka yi da sanarwa ta biyu wanda ba ma wai danginsu da abokansu ba mun yi wato mun roki al'ummar najeriya gaba ɗayansu su zama shaida kuma duk inda suka san 'yan ta'adda suke da Allah su shaida musu su bar waɗannan abubuwa na ta'addanci su saranda yadda za a sami lumana sannan kuma muna nuna musu cewar da mun ce mun san inda suke yanzu mun tunkari inda suke to abin da ya rage shi kenan idan har kunne bai ji ba idan kunne ya ji jiki ya tsira wanda kuma bai ji bari ba zai ji ho don gaskiya ba za mu lamunci 'yan ta'adda su zo suna cin karansu ba babbaka ba musamman ma da yake gwamnatin tarayya ta ba da ƙayyadin lokaci cewar kafin ƙarshen shekarar miladiyyar nan mu tabbatar cewar an ci nasarar wannan yaƙi kuma muna nan da yadda ubangiji za mu ci nasarar wannan yaƙi so kamata ya su roha mu kansu asiri a cikin sauƙi su na ba nadama sannan sai abu ya zo masu da sauki. To sai dai kuma duk da nasarorin da dakarun Najeriya ke cewa suna samu cikin 'yan kwanakin nan da mayakan na Boko Haram na ma zafafa hare-haren da suke kaiwa inda yanzu suka karkata wajen ƙunar bakin wake. To kwaya dakarun sojin ke kallon wannan sabon yanayi? Haila yau dai ga kanar Sani Usman kuka sheka. sojan Najeriya duk abin da muke ciki muna sanar mu da duniya abin da muke ciki saboda su suke ganin kamar haka za ta kai su gaci kuma ba inda za ta kai su don haka ne ma muke kiran al'umma saboda mutane ne suke tare da al'umma idan aka ga bakon mutum ko aka ga abin da ba shi kenan ba a sanar bukatar mu ne tun kafin ma su kai ga waɗannan farmaki an sani an maganin su ba muddin muka sani mu kanmu muna bakin kokarin mu tabbatar cewa ba su zuci al'umma ba kuma insha Allah ba za su samu nasara ba sojojin Najeriya da al'ummar Najeriya za su yi nasara bisa ta'addanci na Boko Haram da Ubangiji. Koma da menene da yanzu 'yan Najeriya na fatan za a kawo ƙarshen wannan matsala yayin da wasu kuma ke ma yaba da irin nasarar da ake samu a yanzu. Muna gode a jami'an tsaro mu ko kwanan nan akwai abin da jami'an tsaro mu suka gane a wani guri suka fitar suka abun nan nashi a so muna gode musu domin kokarin da su watanni uku da aka ba su kana ganin za su cimma mu muna fata ma Allah kare kai shi wata uku alhamdulillah ana samun nasara ana samun nasara kware da gaske kuwa domin idan kai la'akari da da mutane da suke barin ƙauyukan su eto eh wa'adi ah, wadi na san shi shugaban kasa da kansa ba wai ya ba su wa'adin nan ah, wa'adin ce take nufin cewar lalle lalle yaki za ta kare cikin wannan wa'adi ba domin saboda yaki an san farkon sa ba san karshen shi ba gaskiya yanzu nasara sosai an samu nasara sosai eh, eh. domin da akwai local government da dama wanda ba sa karkashin gwamnati Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu dai kallo ya koma kan rundunar sojin ta Najeriya ne inda mutane da dama suka zira ido su ga inda za ta kaya nan da ƙarshen wa'adin da aka ɗiba musu. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. Shugaba Alfa Conde na ƙasar Gini ya lashe zaɓe domin fara aiki wa'adi na biyu kamar yadda bayanai da hukumar zaɓen ƙasar ta bayar kwanaki shida bayan kammala zaɓen. Shugaba kwanda ya lashe zaɓe da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada. babban abokin takarar shugaba kwande saliu dalen jalo wadda ya samu kashe 31 cikin 100 na kuri'u da kada ya ce an tafka magudi jiya sabar malam jalo ya alwashin cewa zai shirya gangami kan abin da ya kira fashi tazoma tsakanin matasan falastinu da 'yan sandan isra'ila ya ƙara tsanani a jiya asabar a hebron a yadda ke yammacin kogin jogan da kuma birnin kudus rahotannin da 'yan sandan suka bayar na cewa akalla matasa hudu da ke dauke da wukake ciki har da wata budurwa 'yar shekara goma sha shida da haihuwa suna daga cikin waɗanda suka halaka Prime Ministan Rasha Medvedev ya faɗa jiya sabar cewa burin Rasha kan matakin soji da take ɗauka a Siriya ne kare muradinta na ƙasa da ƙasa da kuma ganin bayan ƙungiyar ISIS ta ce bata damu cewa tida shugaba Asad ya ɗore kan mulki ba. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kira, ya kira matsalar 'yan gudun hijira da ƙasashen turai suke fama da shi a zaman damuwa da ya buƙaci haɗin kai da taimakon dukkan ƙasashen duniya Mr. muni ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wuri da ake kira San e-, Egidio da ke Roma jiya Asabar inda ya gana da 'yan gudun hijira da 'ya'yansu. Sakataren ya ce labarin mutanen ya yana ta da hankali da sosarai ya ce ya kai ziyarar ce domin ƙarfafa musu gwiwa. This program has come to you from the Voice of America, Washington.